kada a manta dai a ci gaba da karantar da mutane cewa wannan yanke-yanken da yare ke yi na wannan watan na muharram bai da kyau ba aƙida ce ta ahalus sunna ba aƙida ce ta nawasi waɗanda ba su son ahalul baiti annabi sallallahu alaihi wasallam an gane kamar ana murna ne na wafatin imam al-hussein kamar kana murna ne na wafatin shi domin a lokacin aka kashe shi ko a karbala mu ahlu sunna muna jin ciyo ba ba mu jin ciyo ba mun fi son a kashe iyayenmu da kakanninmu ga jini al-hussein mun fi son a kashe iyayenmu da kakanninmu da rayukanmu ma muna iya basuwa da muna a wannan lokacin da za mu ba da jinnanmu a kashe mu wajen kare hussein an fahimta domin jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne to amma ba mu yi wannan zamanin ba sannan ba a karantar da mu yin buki ko yin wani abu a wannan lokacin ba ko ba a karantar da mu cewa sai mun sa wasu tufafi na bakin na bakin ciki a wannan lokacin ba mu ahalu suna tsaka-tsaki muke su 'yan shiya sun ce za su sa tufafin bakin ciki ko? nawasib su kuma sun ce za su yi farin ciki muku suna mun ce muna tsaka za mu yi bakin ciki ba za mu yi farin ciki ba amma ko ba za mu sa wasu tufafi na bakin ciki ba sannan shekul islam ya karantar da kada ka sa baƙaƙen tufafi a daidai wannan lokacin saboda kada a ɗauke ka a maka kallo cikinsu ya ce duk sutura da za ka sawa ta maishe ka daidai da wasu mutane waɗanda suke karkatacci to kada ka sa irin wannan suturan domin kada a kalle ka a gane ka a ce kana cikinsu an gane wannan don haka da bakin wannan wata ya fara to makaruhi ne mutum ya sa bakakin tufafi har sai watan ya wuce sun gama bakin cikin nasu ina fatar an fahimci wannan don haka yara da aka sai matattabarin ne da sauransu a jakunan iyaye wadda duk ta ba dan kuɗi ya sai tabara ko ya ba dan dan kuɗi ya sai tabara, to ranar tashin kiyama zai tashi zai ma Allah bayani yadda an ka yi kashe Hussein ya zama abin farin ciki gare ana cewa a cika ciki ko to dama wuce a zauna da yunwa an fahimta ba wanda ya ce a zauna da yunwa don haka ka ci abinci daidai da ka saba ci kullum akwai azumi da ake yi wanda wannan azumin sunna ne an gane wannan wani sati mun dawo tara ga wata ko ina fata ko da muka dawo wa kowa na da azumi zan gwada mana kwanaki nawa ake azumi shin kwana biyu ake azumi tara da goma ko tara da goma da sha ɗai to zan karɓa wannan fatawar wani sati ya an dawo in an ka amsa ta kuma in tara da goma da sha ɗaya ne to ka game uku ɗin ka yi su don Allah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 subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin